أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الثلاثين كاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وهذه وأصحابه الذين اتبعهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا ثلاثة شهر ستة رجب hijira na dubura gare hudu da talatin da shida daidai da biyar da watan biyar tsoron hikun za mu yi karatun rabi a cikin littafi na muhammadu da mafi rahmatullahi alaihi a kan yawon ne Muhammadu sallallahu alaihi sallam. inda za mu tashi shine فغار الهوى صعب فمر يشده تجرأت فالصبر حقا وبرده لدوني أجرك العمر لا أذكرته ألا إن بار العمر أدركت أدبه وما نظرت عيني ببنر الهوى شتى shine ke cewa baharul hawa jirgin son annabi Muhammadu sallallahu alaihi gurbin nan na sun ƙetara sai su abin yana da wuya zai koyar babban mutum wanda ya kai matsayin tata kake so a cikin zuciyarka sai ka ji sanar da dorewar tana kwankona ba zai iya yin da ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun rama jaddar mutum wanda ya nemi ya tsallake wannan gurbi na so ta jarra a sai ya kwamfaɗi ka asal in injani amma na hankuri ma'ana ko ne na hankuri wanda an cikakke dama ka asu ko ne cikakke da wani abinci haƙan da gaske kuma wa bar da da kuma kankara ta hankuri shine sanyi na hankuri Gano ne ku tambayi ubu in karba muku ma'ana abin da ke so samun rayuwa. Kala umru rayuwa tana haza shi rayuwar ya da horar shi ne ma'ana na yi kusan barin duniya ala ku barka ku biya inna bahar al'umri hakika birgin rayuwa ta a zarar tunatin mahaddabu gogon ta shi ne iyakarsa yana da aiki ne da tun farkon na haza fadarar amma wa ma na zarafi an yi igiya ta ba ta nemi shaɗa ko da ganga da libari da hawa ta gulbin soyayya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana na yi ta sun annabi sallama har ni zan mutu amma yanzu rayuwata ta tafi ta tafi har ni zan bar duniya amma kuma son yanzu yake son annabi sallallahu sallama kullum sabo ne gare ni Kuma da ne shirin ya ma ya faɗa. Kogin wasu ne ice busasshe na saduwa ga anan sallar sallama ni ice na na saduwa da shi ga gobe wanda eh, kanzawa ya bushe shi ice liman gobe saboda nisantar da yake anan sallar sallama dukkan haduwa da shi ya bushe muharrin dawa zayi na bakin ciki na so wani hajjar da kuma zai na cewa karkawa ya yi lalata ya yi tsakiyar da kalbiyar kuma ta mallaka ne soyayya na sallar salama ta mallake da girman da dadewa wa kasawa hakikatan ya zauna filmaci a cikin zuciyarsa da sun an kama ni bi hudu ta so na ga adai ba mun sallama ana da gani ka zo da ke son bayi ne sallallahu alaihi al sun annabi sallar alaihi wanda ne ya mai san bawa ya bude shi ne wa ne? mai hukuncin su hatta ya yi fatawa lidare ne Wannan yako bai kasance musamman ya ke tarbi ya ba abin da suka fi nan. wai ya ɗaggar wani mutum ne duka ga ne. to kamar na zo wurin wani mutum ne tambaye shi cewa duk na rame na kwanza mai saba da soya a nan sallar sallama to ni ka gani da kwanza da nake ba a sallar sallama Ya ce a daidai kake kama ci gaba to ga. Ya ce wa lam yaku shi ya gaya ni cewa son bai kasance mu shi kan ya ce kar iyaka wani na ka ci gaba da su a nan sallar sai su sun ce baka kawo tori kai saba sun da shi aiwa kawo bai da ni wannan yaku shi mai hukuncin bai shi ne hukuncin sai gaya min fatawa cewa shi zan bai kasance mustar da ya ke tare a don haka in ci gaba da son annabi sallallahu ina ganin sa a yi aiki na tukuru kafar da tazarru'i da kuma waita kankan da kaina da annabi da adal sallan sallama ne ina ganin wujuban dole wani ko da suke alimu tawaki jin raɗaɗin ciwo na fi ya tabbata gare shi wani uku ya tare da sassati bin alami su an kama ni bi ajma'i gaba ɗaya ni na ihuddi da so na lil habibi ga masoyi gaba ɗaya duk rayuwa ta tana ga adam sallallahu ko ma malakat nafsi ba abinda rayuwa ta san mallaka zuwa kwai da abu in ba ba hawaye na ba don ban samu zuwa madina ba wahalshin hal masu wanda an hakama da su ya ku zai mallaki kaddan a danke mai zuwa wurin alaihi sallallahu alaihi wasallam zan wala ba ta ba shi idan mai zuwa wurin ma'aiki ba ma'ana yanda an hakama da su to shi har sai ya samu zuwa wurin alaihi sallallahu alaihi wasallam amma ku tsaya ku ji wa illam ina son haka dai amma wa illam ana lokacin idan ban samu saduwa da annabi sallallahu sallama ba to ke ka ya karba mafi ya bakin cikin makoma ta dawo a take Ko ya dai da askari ya tsawon tunani tunani na ba ma tunani na guda ba ya ce fikiri ba ce askari Ko ya ku amon bi'i ya munana da mugunta wurin kwanci na kwanci daɗin kwanci ba kad nazaha da admu'i hakika hawaye na sun kwalle gaba ɗaya min shi da tilwaki saboda tsananin bakin cikin sun amince wakan nahi da abdi hakika a warzaina sun rame mun ma ulai ne saboda abin da ke gamuwa da shi muke ya kalbi zuciya ta barabun wasu bakin ciki na soya yake zuciya au kaddaru kai ya kuma ya kasa zuciya au din nan ba ma'anar aure gare ta ba ma'anar wau au kaddaru ya kasa zuciya ka da da kasewa ba ya anan wata misali da zai rayu a yanzu kamar kai ne kan rake da yanzu mutane ga suna wurin da ya na sallar sallar kuma a lokacin karshen ka ba da kai aka zo shi ne zai magana akan haka kana gani jirgi ya tashi ba da kai ba shi ne tuwalan ma a lokacin da dattan da hadin ne yaki mai gargada rakun ma gama an ne matarakun ya gargada su da himmati tare da niyya ta yi gargada su amma ba da jikina ba na yi niyyar da ne aka tafi to a lokacin ne ga jawabi yake ta ɗaɗa a ƙalibi zuciya ta biyu karkace sai sai in kaɗa a ƙalibi bai kace a yayi ta karkacewa wacce ne ta aka garanta ne da kurbatin da wani kuma ba ra ta ne saboda hankali na ya rabu da ni wani ya yi da yi da dana sani ne sai ubani a cikin biyan masu algai masu tafiya matafiya na masoya na zuwa ga alin sallan sallama ya sarrada naumi shi ya kore kwana na gaba da yankin zuban ba zan yi kwana ba zan yi kwana wala kaiku amma na gamu da kahada mari min wasanni na kwana na ba'da kake bayan da kwana na yana da tsaki Abin nan ara ce ya yi tasiriya ma'ana abinda an wari an san rashin ruwa abinda an sace an san a samu ruwa to nan na gamu da wari na kwana ma'ana karancin ne kwana rashin kwana bayan da ina da sace na kwana ina da yawan mece kwana shi ne shi mu ma'akabi da daɗan mashiga ta ittihar matuƙar zamani ni dai abinda ka waranta nan rai sun ta tabbata ila al-mustafa in dai samu ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam nabi annabi na ne wa mahabubi masoyi na ne musubi mai tsamo ne minan nari daga wuta sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda adda ko da kwayar zara ta imani alaihi sallallahu alaihi wasallam zai tsamo shi daga wuta ya kai aljanna sallallahu alaihi wasallam wasu ma zai shiga cikin aljanna ya kara musu promotion sallallahu alaihi wasallam ko mai wannan rabon aljanna haɓata cikin wuta kuma ya tsawon mutane daga cikin wuta wata aka jiran cewa wai abokai ne wai a samu dan wuta cikin su wallahi ba za a samu ba sai biramu wajhi kwankona kwakin ciki na wani hawa da soyayya ta wannan kwankonan laru mustani wuta ce mai katsa wuta ce mai katsa yanke kenan wa bahar siyasi gulbin begen suna hala ya zuba fil hawa kaban da su ma'ana son da nake ma'anar sallah salama ya yi min yawa har ya fito waje kun gane da ban wani tsohon cewa ina son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shawa bahar siyasi gulbin begena hala ya zuba fil hawa kaban da su wallahi uhibbu wannan da nika so shine a sallallahu alaihi wasallam ramani shi ya kada ni cikin gulbin ba ma wai kana ne ba ne ya rufe na gaɗa ruhewa gaba ɗaya ba a gani na na lumi na cike cikin son annabi Muhammad ko hawa ya ku mutane da abin da tasiri ne na ahalu kamar yake ya ahalal hawa yake uhailal hawa ya ku waɗanda muka so ku zo kullum kowanne daga cikin mu mu masu bege da launa an jarabce mu da sahabin mu dai in kan da muka so su a halul hawari kuma kowanne mu ya tsauna yana aiki tukuru zuwa ga ya zo wurin zargin su lau ko da ta karbe na hadini kusantar mutuwar su sun ta tabbata da zuwa wurin wanda yake so ni ne ishirin yake cewa Ke koyi ayyuhal wurra da mashara a ɗaibatin وظل حياتي عندها غاية رخصي duk ya koma su shiga hanyar madina abin da nika so ku siffanta min hanyar madina nake son ku siffanta min ku ce ga yadda take ba ma siffanta min ita na bada da rayuwa ta madadin siffantawa kawai hanyar hanyar da aka ga wurin iya zo fadallu hayati ba da rayuwa ta inda hagu a siffanta ne hanyar madina ya da ruku ta iya ka arwa wani na ganin kamar na kashe na iya arwa kenan wani ne ce wa in ne la arjuha walau kuntu fi wallahi ina fatan zuwa madina ko ina cikin makara ne ke cewa da ta habibin ko da su ta tabbatar ne suna cewa wal aswaqu alhali gani kan yadi ba sun yi wasa da su na begen su ya yi musu kame ta ne cikin zuciya to ga abin da suke cewa su wannan mutanen da aka garanta da su a hada ya zaran ya sai mai gargada ragun ma da tsiru wadda suke tafiya da in tare da ayar su wai da ta yanzu sannan sani da ne ma'ana kaɗan sassanta da sauƙaƙa mini kan su an gulgun ruwai yanzu ka kanta alal banatul hudda kika ga ke na hannu wanda suke na tsakiya ko kuma suka gare ne na tsakiya misali na wannan kamar wani ke a tsaya wurin wani symbol haka shi dai na suka ne da mahal kalilan ka san yin jinkiri kada ka ga nan gida ta qur'ani ta yato sama hal kalilan shi a sai dai da amgilgun ruwaida ka shi a sai dai da ruwaida amgilgun ruwaida wa musulun kafirin an yi umuri sama alkaɗin jinkiri kalilan kaɗan kaɗan yin min daga ka fi kaɗan ya kai wannan in kaɗan yin min daga ka fi kaɗan ne kaɗan jira ne kaɗan kakka da iya kada da ni ba wurin gurta min tallafin sadaituka fansarka ma'ana na ba da kai na fansa ta tabbata gare ka na baka fansa lisawa alani ya kika akan raƙummanka ma'ana raƙumman nan naka jam'an gaba ɗaya ma'ana na ba da rayuwa ta fansa bisa ga ma raƙummanka ma'ana na ba da rayuwa ta ga raƙummanka ma ba gare ka ba ma'ana na yi da ma raƙummanka sun hili don wurin annabi sallallahu alaihi kai suka na ba da kai na ga raƙummanka kun hawa ne da masu ya raƙumma mata wal ne da kuma raƙun maza masu ɗaukar kaya ursula waɗanda aka saka duk na ba da rayuwa ta banza gare su. Wa hafiz min al'askari ka sassarta min nauye-nauye ma kana muskila abin da ya kasance ya yi min nauyi mana. Sai in ka tafi ba da ni ba yana yanayi zan shiga ba ka sassarta min mana. Wa halli abin da nika so maimakon ka bar raƙuma ba su ci abinci ba. Wa halli ka bar sabilan ne ta hanya ta taguwa ma'ana ka saki taguwar ne mana. sarka su yi kiwo tilka da cikin daji ne cikin zafi cikin daji wata an haka fasu da za ka ce wancan rango wancan kwari don ta ke da cikin ci alhamda tsaida za a tsara kuma suna cin tsaida ɗin kad ba kai to hakika na yi kukan ɗawa'ili halake halake na sai a kuma ta hanyar hawaye na rigin ku zanen sallallahu. Wakar da da'at da ɗawa'ili hakika su dukkan kuka na sun suka agaza da suka taimaka min da kowace ne ga bakin ciki na saboda in bakin ciki yawa zar ka zunta hawaye kai akwai wanda wani littafi ne gani cewa da wani ya suka ce suka ce an ka ya yi magana da sami ko da mare ta yaro saboda bakin ciki ya muyi ma Wani cikin shirin shirin ne shi ne وراءة مكروه السريرة أن يشيكني شرين فقد قدسوا النور فقلت سيدي لهذا الرسل كما يجرد آيري راقم فاكنا بل فإيجا فإيه جيس واسما فما كتي كتيما ما سبيعتا ما سبيعتا جي كيف إيجا جيس واسما النبي صلى الله عليه وسلم وصل ما تسا فروت دك أجل لك كفوت وقاذا أباكا kun gane shi kusan ma ta saro ki duk abin da kaka so to da za a baka min abli na haƙar na da nake duk da san ma'aiki wanda wani ne da awal zaina duk kuma a ɗaukar bayani wa min mu'jati da ma ruhin jinin zuciya ta ka tambaya ya ta ɗauki sun adam sallallahu alaihi wasallam abin ya mai yawa gudun kai ya mutu bai samu ziyarta ba sai ya zarta rafu amma abinci don ka sawa ni gare ni ka tausaya ni ya ga kuɗi ya wa abuki ta su kawa ni gare ni ka ya mai iya shari da su ha ka gargata sura kun magin su da luwade zuwa ga wani dukkan zura domin su kalli su ga buhatin su su dukkan zura kuma su kalli ma a cikin ruwan rango din ka hasara su zaɓi shurba ko inda za su sha domin ji da ake da su su ci abin da suke so su sha abin da suke so na musamman shi aka da shurba ko saboda rakon man nazarin da annabi sallallahu alaihi wasallam iska karkata gida ne turba kusa ga rani ala hadar rawa da ya kai mai gargada abubuwan hawa Ga an ne ara ba salfari wataƙila in ga wa'ancan jama'a ɗin wa urbahu da larabawan wa'ancan jama'a din ba ma wai su sahaba larabawan ba hudda kasariyar kasarka haɗa ba ni da sabka ba ni da ni ala halwul manazil daidai da mashayin ne na wa'ancan da nake so mashayin nan su wataƙila in ga wani ya taho shan ruwa in ga cikin su ko suna yi wa'in na ce mu arabun ai larabawa ne mana shi arziki sun tabbata da ƙasar sarki a madina ne wa la'ala'i da la'ala'i hadisu mu ɗumin su ba ya yi daɗi da masmai cikin kunnuwa na dahara matuƙar zamani la'alli a ramun ina fatan in su. idan duk gasu sahaba din Allah ta zuba ke baki Hayi bu azmu'i zuba hawaye na ya hatabi sai shiru mana ya bari daga zalun akwai wata barewa mai kyawun idanu cikin cikinsu kattawa wanda shi wa ya zabe bai na abu da tsakanin haƙarƙari na hanan duk abu mai kyawun idanu su larabawa suna kamanta shi da barewa don tana da kyawun idanu san ai mai lantara ne ya kamanta irin tafiya ta annabi sallallahu sallama da shi haka tsaye da kuma ya kamanta annabi sallallahu sallama da wannan barewa da wurin kyawun idanu da annabi sallallahu sallama hajjo da aini ne mai kyawun idanu ne wanda farin ya yi fes bakin ya yi wulin tare da wani jajajajen cikin bakin kamar da zinarin ya tsara ke wani hasu gwajin hal sallallahu alaihi wasallam Ya nan yana yabo a nan sallar sallama yake walakin na sai dai shi nan da masu balaga ke ce ma ta akidin madahi ma ya shi misali yanzu kamar kacin mutumin nan zarumi ne sai dai yana da yawan alheri ai ba ta ci kai ba ko an fahimci wannan sannan akwai ta akidar zahirin masu bil mada mutumin nan matsoraci ne sai dai marowaci na ka ƙara lalata so a lalata dangula ta akidar mafi bi ma yi shi huddan mani a nan ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce walakin na sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam Asba yana damƙa ne min kulli uddin fala ga dukkan zafukkuka na daji zafukkukan daji a nan sallar sallama ke damƙa saboda zaruncinsa wannan yana kamanta a nan sallar sallama da irin zaruncinsa wanda duk duniya babu ne irin a nan sallar sallama domin an ka ta ima ya ce shi ka fara bugawa سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نسيوا إذا أتك بيازي يأتي يزاوي بايا أن صلى الله عليه وسلم مكلبي وا هذا في زار نيما تتايا وبايا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكرا نون أبن سورياته أكا شيكا دبودو أكا مينيني كود أكا ديبا هما إبياني وقومين أنا حياداو صلى الله عليه وسلم يعني جاني بايا آه. مفاتح الله سبحانه وتعالى قال من الصحابي محمد صلى الله عليه وسلم فساد البرايا كلهم بعض رشده الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين kamin haka akwai sanarwa tsawon aure don wannan majalin addinin musulunci shi ne muhammadu nazuru dan dan malamin mallan awal mallan muhammad bello ko da ake wanda za a yi da karfe biyu da sannan akwai walima wasu da nan sun fito na kare wani da rabi har Allah da insha Allah. Assalamu alaikum.